بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yana cikin matsaloli waɗanda suke faruwa da mu a wannan lokacin a wannan zamani namu shine karatun alkur'ani mai girma a waya ko a kwamfuta to shin menene hukuncin yin karatun eh, alkur'ani mai girma a waya ko a kwamfuta ba tare da alola ba tunda kamar yadda muka sani shine yana cikin sharuɗa na karatun alkur'ani mai girma a babin mustahabbi shine mutum ya kasance yana da alola amma kuma wajibi ne in mutum zai taɓa rubutun alkur'ani mai girma ya kasance cewa yana da alola tunda alkur'ani mai girma abu ne mai tsarki a wurinmu sannan kuma in mutum zai taba sunan Allah mutlakan duk inda yake dole ne ya zama yana da alola ko in mutum zai taba sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi dole ne ya zama yana da alola wasu malamai sukan sanya hatta sunan a imma a cikin wannan hukunci din dole ne ya zama in mutum zai taba yana da alola to abun tambaya anan shine a wannan zamani namu da muke amfani da wayoyi ko kwamfuta menene hukuncin taɓa rubutun alkur'ani mai girma a waya ko taba sunan Allah a waya ko a kwamfuta ko sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi ko cikin waɗannan abubuwan menene hukuncin malamai su tabbatar da cewa ya halarta mutum ya taɓa rubutun alkur'ani mai girma ko kuma sunan Allah maɗaukakin sarki ko sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi ko sunan a'imma alaihi musallam ba tare da yana da alola ba in ya zama na cewa a waya ne ko kuma a kwamfuta. ba a takarda ba kenan amma a takarda kamar yadda muka sani shine wajibi ne mutum ya zama yana da alola eh, domin ya samu daman taba rubutun alkur'ani mai girma ko kuma taba sunan waɗannan abubuwan da na lissafa ɗin ko ɗaya daga cikinsu to amma in ya zama na cewa a waya ne ko a kwamfuta ya halatta mutum ya yi karatu a waya ya taba rubutun tun da glass zai taba ba rubutun ba ko a kwamfuta ko a wani abun da ya kama da haka ko a tv ɗaya daga cikin abubuwan da muke da shi waɗanda suke kama da wannan wannan ya halatta ba tare da wani ishkali ba Allah madaukakin sarki ya karɓi ibadunmu ya kuma samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh